هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائل العجب العجاب وصانه من شيء اللفظ والخروج المحو وكل ما يكرام وجعله خاليا بالأمر السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطام وجعله آية الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد تنويهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا ساحبا بلدانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنواع شروقه أما بعد أموا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin mai kowa mai komai wanda ya raya zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin lahadi sha daya ga watan ramadan yammacin asabar afwan daya ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da garin Makka zuwa Madina na da shekara 1447 wanda ya daidai da 28 ga watan biyu shekara ta 2026 Allah subhanahu wata) ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya kara haɗa mu a wannan cibiya mai barka ta markazu Abdullahi bin Abbas wacce take anguwar Ƙwarbai cikin garin Zaria mun ci gaba da haskakuwa da littafin Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah ya saukar da shi domin ya zama shirya jagora fitilla mai haskaka tafarkin gaskiya da tafarkin tsira ana roƙon Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da samun yardarsa Allah ka karfi waɗannan ayyuka namu ka azurta mu da neman yardarsa ya tafi Allahumma amin bayan haka akwai wani bawan Allah da ya aiko da sadakar alkur'ani guda biyar ah, Allah ya saka da asali Allah ya karɓa Allah ya sa ya karɓi littafinsa da hannun dama. Amin. Wani malamin a Madina ya koyar da mu wata addu'a wacce za ka rika yi ma wanda ya mutu alkhairi. Ya ce ka rika yi ma mutum addu'a ka jinsin irin abin da ya maka. Duk sanda mutum ya yi maka kyauta wacce take da alaƙa da takarda ko littafi, ka masa addu'a irin ta a lahira. Allah ya sa ka karɓi littafin ka da hannun dama misali duk sanda mutum ya yi maka wani ya baka ruwa to Allah ya sa ka sa ya sha alkautar duk sanda mutum ya kana rana ya shigar da kai inuwa to Allah ya sa ka samu inuwan alƙarshi ma'ana yana fifita yin addu'a da makamanciyar abin da makamancin abin da aka yi maka amma Allah ya wannan ah, abu ne mai kyau ah, bayan haka akwai ya tambaya da yake cewa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah ah, malam dan Allah shin hadisin da sa'imi da la turad ya ke tsanta ne da lokacin buɗe baki ko ko a buɗe yake ah, a ka'ida idan lafazi na shari'a ya zo ko wani nasi ya zo a buɗe a sake to abin da yake asali shine a sake shi musamman idan a cikin sakin akwai tsarin alkhairi da tsara yalwatawa saboda shari'a yalwa take so amma idan ya kasance a cikin buɗewar akwai wata matsala, ko wata tsana ko cin karo da abin da ya inganta ko abin da ya fi shine kaka buɗe shi wannan hadisi hadisi na ingantacce amma yana da wasu riwayoyi waɗanda riwayoyi ne waɗanda ba idan ba ko akwai rauni a cikinsu irin eh, lafuzan da suke ke keɓance addu'ar da lokacin buɗe baki lissa'imi inda fitri ko hina yuftir to amma wannan wacce ta zo a buɗen lissa'imi da'awatun la turad wannan riwaya ce ingantacce wanda babu kura kwatanta akan saboda haka sai ka ce addu'ar mai azumi a koyaushe ne tana da kima tana da daraja matuƙar yana cikin rigantuwa da rigar azumi da asubayi da walhani daga cikin lokutan da masu muke sakaci da addu'a kenan ka tashi daga barci a cikin ramadan din nan kafin ka fara komai in ka yi barcin nan tun kenan irin goma tara nan sha ɗaya kana farkawa kafin kai komai yake alwala kai na fila da ta'a da yin addu'a minti biyar minti goma minti talatin minti talatin addu'a ba yau in kai wannan za ka ji ka tsara samun wani guziri da karkashi a yininka musamman kuma sau da yawa sanda rana za ta faɗi ba a cika samun natsuwar yin addu'an ba matsila sai a shiga biyu to kai tun da farko ka nemi a sallame ka tun da sanyin safiya ah, da rana ne da la'asar ne ko da yaushe kana tafiya ne daga cikin abin da ya kamata mu fahimta akan addu'a addu'a ba sai ka zauna dirshan ba fahimta ko kana tsaron ice kana yanki kana guga kana kana yi kana addu'a hasali ma wani lokaci ah, akwai motsawar da zuciya take yi taharruk imani wa rauhani wani lokaci kawai sai ka ji kwatsam zuciyarka sai ka ji kamar tana kusa da Allah sai ka ji kamar ka ɗan matsa kusa a babu imani to a irin wannan lokacin da kake jin irin wannan filin din to lokaci ne na kai tsauri kai addu'a saboda akwai ko akwai kusanci da Allah kuma har da zuciya ta kusanci da Allah addu'a ta take to ka ga wannan abin da zaka ji kuma bai da lokaci kila kana cikin tuki kila kana kan keken ka ko mashin ko wani abu sai kwatsam ka ji wannan abin ina tana wata rana na shigo a ah, Kuletul Quran, Faculty of Quranic Sciences kenan. Na hau a Madina, na hau a ah, Kiyakes na matakala ɗaya biyu uku zan irin inda za ka juya ka kara sama kira sai na ga uzaifi Allah ya yarda da shi ya kalli kibla a wani yanayi na kankan da kai da zubewar zuciya ya kalli alƙibla yana addu'a mutane suna wucewa amma ba ruwan shi da su bai san suna yi a wannan mawkifin ya koya mun irin wannan abin da muke faɗa duk sanda ka ji kawai shauƙin addu'a kawai kai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 عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم waɗannan su ne ayoyinmu ƙarshe na wannan ayoyinmu na ƙarshe na wannan sura mai albarka idan za a iya tunawa jiya mun fayyace zance a kan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala in tukribu Allah qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun halim manyan manyan abubuwan da muka ambata jiya shi ne muhimmancin ciyarwa muhimmancin neman yardar Allah shi kaɗai lokacin da take aikata ayyukan alkhairi ma'ana ikhlasin kenan da mantawa da mutane da ƙoƙarin kada ta bari shaitan ya kirgi wani juzi'i ko wani yanki na aikin na uku karancin Allah subhanahu wa ta'ala da yadda yake rubanya mu bayansa ayyukansu na alkhairi ko mun kankantansu da tabbatar da cewa abin da Allah yake mana sakayya da shi ko kusa ko alama ba a kwatanta shi da aikin da muke yi na gaba yadda idan Allah ya kaddara mu bawa alkhairi to alkhairin nan yana zuwa da sunan shi ne ba wanda ya ce karkatar da shi ballantana ya ce a canza shawara ko kuma ya ce kada a bashi abu na gaba mun ambaci sifofin Allah subhanahu wa ta'ala masu daraja da tsarki da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sufanta da sifofi na kamala da kuma yanayi santa ya tsarkaku daga dukkan wata suka ta tawaya da tasgaro da kasawa to na gaba yadda fa'idar da za ka iya fa'idanta tsakanin ko ta hanyar yin la'akari da yadda kalmomi suke zuwa a tare wanda kowace kalma tana cin gashin kanta amma idan suka haɗu sai su ba da wata fa'ida in ba da in ba dan haɗuwar ba ba lallai a samu wannan fa'idar ba in ka ambaci cewa wannan yana yawan bayyana a ƙarƙashin sunayen Allah da tsokokinsa lokacin da suka haɗu wa kurun ra'in shakurun halim waliyun habib waliyun karim da makamantansu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alimul ghaibi والشهادة العزيز الحكيم Allah subhanahu wa ta'ala shine masanin koyayyen abu ko kuma abin da yake asirce ne masanin a koyi sannan ne masanin sarari ne masanin abin da yake koyi ne masanin abin da yake a bayyane shi ne masanin abin da aka yi shi a koyi shi ne masanin abin da aka yi shi a bayyane shi ne masanin duniyar da ba ku sani ba halittun da ba ku sani ba shi ne kuma masanin abin da kuka sani in kuke mu'amalantarsa a rayuwar ku ta yau al'azimu shi ne buwaye a taitacce wanda idan aka saba masa har aka kusa shi ko mai tsananin kamu mai tsananin dankali wannan alhaki mai hikima ne a cikin dukkan hukunce-hukuncensa a cikin dukkan ayyukansa a cikin dukkan umarnin da ya umarni da shi a cikin dukkan hannun da ya hani a kan shi to a hikima tare da wannan waɗannan ayyukan suke a haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala alimul ghaibi wa shahadati al-aziz al-hakim wannan ayar ta tabbatar da ilimin Allah subhanahu wa ta'ala wanda bai da farko bai da ƙarshe ilimin Allah subhanahu wa ta'ala wanda bai da makamanci yasa a farkon surar aka haska maka wani bangare na ilimin Allah yanzu kuma sai aka dunkule maka ina aka haska maka ya alamu ma fi samawati wal ardi ko wa ma fi ardi wa ya'lamu ya يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما wa وما تعلنون والله عليم بذات Mun yi bayanin waɗannan ɓangarorin guda uku na ilimin Allah idan za ku iya tunawa ma'ana gamamman ilimi wanda ya shafi tsammai da ƙasai sai kuma aka gangaro ƙasa mataki na ƙasa shine ya lamu wa ya lamu ma tusirruna wa ma tu'linuna abin da kuke bayyana abin da kuma kuke kuke asirtawa da abin da kuke bayyana kaga wanda kuke bayyana ko kuke koyawa ya yi daidai da alim da zai wa shahada duk idan muka lura za mu ga cewa sau da yawa inda Allah yake gabatar da ilimin inda yake ambatan iliminsa to yana gabatar da sanin abin da yake koye sannan a ambaci abin da yake bayyana wa in tajharu bil qawl fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa innahu ya'lamu al jahra nan an gabatar da al jahra wa ma yaqra saboda wani dalili nan kuma ويعلم ما تسرون وما تعلنون عند وقت تسرون فنان تعلنون nan kuma alimul ghaibi wa shahadati kaga an gabatar da alghaib daga cikin dalilai wallahu alam shine idan aka ce aka baka labarin cewa an san abin da yake koyi to ainihin babu aula a san abin da yake bayyana kun fahimta idan aka ce an san abin da yake koyi to bi tabi'atil hal an san abin da yake wanda yake na mallaki miliyan ɗaya to ba sai ya zo ya ce kuma ina da dubu ɗari biyar Sun fahimta to aka samu sama ma ballanta na ƙasa amma kuma sai a ƙara maka din a tafiyar da wata shakka da za ta iya faɗuwa a ƙwaƙwalwar mai karatu ko mai sauraro sannan Allah ya ce wallahu alimu bi zati sudur Allah shi ne masanan abin da zukata suke ɗauke da shi kaga an ambaci matakan guda uku to wannan jumlar ta alimul ghaibi was ita kuma gamammiyar jumlar ce da ta shafa dukkan waɗancan abubuwan guda uku na ɓangarori na ilimin Allah da waɗanda ma ta ambata ba me al-ghaibi sai sa aka ce alimul ghaibi alimul ghaibi al-ghaib anan duk abin da ba ku san shi ba duk abin da ya koyi ya koyi ya koyi ga saninku duk abin da yake ba a wannan duniya yake ba wanda kila za ku iya samun hanyar da za ku sami shi to alimul ne wa shahada sannan da abin da yake a abin da yake sarari ko abin da yake bayyane to kai bawan Allah har abin da yake sararin ma kai fa ma kai ko baka san shi ba ta yanzu ga shi ina kallon malam gani ai shahada ne a wajena ina kallon shi amma na san komai akan yadda yake yanzu yar gashin shi a kan shi guda nawa ne amma kuma gashin shi shahada ne amma a cikin shahadar kuma akwai gai mun fahimta eh. ina kallon shi gashi fuskar sa kiri amma jijiyoyin da ke fuskar bayan abin nan giran gashinsa ko gashin jiran idansa misali ya take kumbarsa ya kake kaza ya take gashi a zahiri amma ban ne to wannan yake nuna maka shi ilimin dan adam akwai tawaya tare da shi komin zurfin da yayi kuma utitum min al-ilmi illa qalila wa ma utitum duka abin da kuka aka ba ku dama ka zama ba wa ma ta'allamtum ko wa ma alimtum ba dama kun titin ba ku ake mai bayar kuma mai bayar wani. abin da ya ga dama ya bayar shi yake bayarwa kuma ya ga daman ya ba ku kalila saboda haka duk abin da aka sani tun daga dare ɗaya na duniya har zuwa daren duniya na ƙarshe tun daga mutum na farko har zuwa mutum na ƙarshe aljanunsu da mutanensu duka kuma an fi tumi da jini illa kariya ilimin su kaɗan ne a hakkin ilimin Allah mutum da kisar khabir da da Musa alaihi salam lokacin da suna kan teku sai ga tsuntsu ya zo ya da da da ya zauna a kan gefen wannan tsuntsu jirgin ruwan da suke kai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ba tsuntsu dama ya ɗan harfano ruwa da bakinsa ya ce ya musa kana ganin ilimina da iliminka a haƙƙin Allah ko kwatan kwatan abin da wannan tsuntsun ya ɗan ɗiba ne daga min tsari daga bakinsa kuma ya kai kenan ولو أن ما في الأرض من شجرة والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله قل لو كان البحر مدادا بكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدى الله أكبر أنا شيء إلم الله وكبول أنظر إلى إلم الله أولا سوتنس وأنا آمين ولا يتبع بيانا ما تبين أسلم إلم الله أنظر إلى أنبتا Allah ya ce walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlam ka ce da su ka ba su labari da a ce duk bishiyoyin duniya rana ɗaya su rikide su zama fensira da alkalma daga za a samu marubuta kenan ko kuma su alkalman su yi rubutun ma da kansu ga misali kwamfuta kenan yanzu ko fiye da haka ko abin da ma bai zo duniya ba tukuna min shajaratin aklamu, duk lokacin da na tuna wannan aya wani tunani yana zuwa mutum ce a ah, tunanin a garin da nake yanzu bishiyoyin da suke garin ma alƙalin ma nawa za a yi da su nawa za a yi da bishiyoyin da ke zariya su? wanda ya samu matsalar kwakwalwa shine wanda ya fara ba da fiba ya fara tunanin to ai za su kai kaza to a wannan an samu damuwa shi ne malala gashin tinki yake wal ba'ru yamudduhu min ba'dihi sabaqatu abu huri ma nafidat ba, bayan an samu waɗannan alƙalma na gari kaza na ƙasa kaza na duniya gaba ɗaya ma'il arbi ma fil ardi har da saiwar bishiyoyin ba yana cikin ma fil ardi min shajaratin nan a samu teku na duniya gaba ɗaya wal bahru alif wallan listigrati jami'i jinsin buhurin duniya duka tekun duniya sai a samu waɗannan tekun na duniya gaba ɗaya tekunan na duniya su zama tawada bayan an zama da su tawada sosai kuma a samo irin wannan tekun na duniya gaba ɗaya guda bakwai suna nan a gefe ai ta rubutu ai ta rubutu na suke rubuta murnan Allah da iliminsa da ikonsa da illarsa kaza to ma na da kalmar sunna za a yi fa a gama za su kyale amma ilimin Allah da umarninsa na sarrafa duniya bai kare wancan ayar ta tashi kuma ta ce lanasi da bahru qabla an tanfada kalimatu walau ji'na bi mithlihi madada ba a faɗi to nawa za a zo da fatan fatan ba sai aka ce madada irin cikin agajin nan cikin sauri ai ta kawowa ba za ka kare ba ilimin Allah ba zai kare ba umarnin Allah ba zai kare wannan yake tabbatar maka da faɗi da yalwar ilimin Allah subhanahu wa ta'ala to irin wannan shi ke sa zuciya ka samu kai a wani yanayi na damuwa da firgici idan ta kasar ƙwar'anin Allah za ta fassara. Mai wannan ilimin, mai wannan izzar shi ne take ƙoƙarin fassara maganar. domin ka waiwaya ka ga ɗan abin da kake ganin kamar ka sanin sai ka ji kunyar Allah kuma ka tausaya maka Allah subhanahu wa ta'ala ce alimul ghaibi was shahadati al aziz al hakim kamar yadda Allah ya ce alimul ghaibi was shahadati al kabiru al muta'al wannan yake nuna maka wata fa'ida fa'idar ita ce idan ka san wani ɓangare na ilimin Allah da mulkinsa ko me ya rage maka sai ka ƙara sanin ikonsa da girmansa shi yasa aka ce alimul ghaibi wa shahadati al kabir nan sai aka ce alimul ghaibi wa shahadati al aziz fa hal tajallat laka izzatuhu wa hal tajalla laka kibriyahu shin yanzu da wannan ilimin nashi da aka baka labari ka kara fahimtar izzar Allah Kun baka gane ba kun baka kara fahimta ba to har yanzu sakon ayar da yake gama shigowa cikin zuciyarka ba kun fahimta al-azizu al-hakim mai hikima a dukkan hukunce-hukuncensa mai hikima akan dukkan ayyukansa wannan lafazin ko wannan sufa ta Allah subhanahu wa ta'ala kafar hikima kafa ce da gomanniya Allah subhanahu wa ta'ala wacce take bambanta ayyukan Allah da ayyukan waninsa. Wannan tufa tana tabbatar da cewa tana tabbatar ma Allah da ilimi. Tufa ce da take tabbatar ma Allah da iko. Tufa ce da take tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala cewa duk abin da za a aikata an san shi kafin a aikata shi an san me yasa aka ce ku aikata shi an san me yasa aka umarce ku da shi ma'ana akwai hikima a cikin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala sai ya rage mutum ya sani ko bai sani ba wannan bai canza tabbatuwar hikimar Allah a dukkan ayyuka wannan a takaice a su ne sakonni da wannan sura mai daraja da albarka take dauke da shi أنا رضا الله سبحانه وتعالى أن بكبا أهل مع المنيدة هكو يوم من الآيوي ألا يا نركد سو يا تاثيرا تدى يوم من المتعة يوم من سو ألا يا سيا ولا نعم بلانيه مكيه في زمام عن السبجية سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم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 لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا جزاك الله خير وانا ان تتي سورة الطلاق انا سورة التي تتونا اتوه كنت وكنت تتي فكهم مزيد فترة او انبتا اموا التي لألاقة لولا السورة انا دي كو ما انبتا kalmar ƙarshe ta suratul tazabun da farkon wannan sura halin da wani yi shahadati al'azizu hakim yanzu nan muka gama bayanin hikimar Allah a cikin hukunce-hukuncensa hikimar Allah a cikin umarninsa hikimar Allah a cikin hannunsa hikimar Allah a cikin dukkan abin da yake da alaƙa da shi hikimar Allah wajen tafiyar da rayuwarku hikimar Allah wajen sanin abin da ya fi cancanta ku ko ku mallaka ko ku rayu da shi to Allah subhanahu wataala bayan ambatan wannan sai aka kawo suratul falaq ma'ana ga wata hikima ta Allah wacce take da alaka da hukunce-hukuncen rayuwa ta ma'aurata wannan hukunci da za ku ji cike yake da hikima da sanin abin da ya kamaci ma'aurata su lokacin da aka samu eh, rashin jituwa lokacin da yanayi ya gurɓace ko kuma aka samu rashin fahimtar zuwa. ma'ana kaga za ka fahimci cewa eh, ko da ba ka ƙara samun bayani ba wannan alaƙa tsakanin kalmar ƙarshe da eh, maudu'in wannan tura na tsoron talaq na tabbatar mata da cewa daga cikin abin da ke tabbatar da ilimin Allah da hikimarsa shine shar'anta ko ba da damar saki lokacin da bukatar haka ta taso. Suratul Talaq sunanta kenan Suratul Talaq yana daga cikin surori waɗanda sunanta ya zo a farkon a ayar farko. Za ku tuna mun taɓa sharhi mai tsawo akan sunayen surorin alkur'ani da yadda aka ake samo sunayen da yadda wata surar da ana raɗa mata suna ne saboda kalma ɗaya da ta zo a cikinta wata zo sau biyu wata surar saboda kalmar farko na surar wata surar saboda hukunce-hukuncen da ke cikin surar wata surar saboda kalmar da take cikin ayar farko wata surar ga sunan dai to ita asala tana daga cikin surorin da sunanta ya samo asalinta daga ɓangarori guda biyu ɓangare na farko hukunce-hukuncenta da abin da ta kunsa ɓangare na biyu kalmar da ta zo a cikin ayar farko ya ayyuhan ina idza qallaqtum nisa kun fahimta tana da wasu sunaye ba wannan ba eh, tana da kamar yadda inganta daga Abdullahi bin Mas'ud yana kiranta da suratul nisa al-sughra ko kuma al-kusra ita suratul nisa al-kubra tana da sunayen daga wanda yake da kamanceceniya da wannan sura bayan suratul nisa tana da akan kira ta al-kubra ko kuma a kira ta al-qula mun fahimta al-qula suratul nisa al-ula wannan kuma suratul nisa al-sughra ko al-qusra al-qusra takaitacciya wacce take kishiyantar ula amma ba ula mutlaqa ba in aka ce ula mutlaqa ba suratul nisa ake nufi ba to ita suratul nisa suratul nisa al-ula amma aka ce ula wacce ake nufi

ya karanta tsula tsula yayi mai tsawo mai tsawo guda biyu a suratu a sallar magariba ya ta wani lokaci ba kowai ba kowai ke na arawa wata rafuka ka'ida ta tsale ka ta wata rafuka ka'ida ta eh, eh, barka ne ta <laughs> shi yasa wasu daga cikin malamai suke cewa ba daidai ba ne kullum kullum kullum magariba kullum inna an zana kul asir tabbata da kullum kullum a ɗan rika sarkawa mu ɗan rika ɗanyen sama kaɗan sai sa aka rawaito ga shi manzon Allah sallallahu wata rana ya karanta al-mursala ya urfa ko wani lokaci wace wa ko kitabin mastur fi rasil manshur a cikin magariba amma dai yana gafa kamalan an magaribar ta azumi sai ka dan karanta da mutane sun sha ruwa ka zo ka fara waƙo a takaice a tula tulaye su ne guda biyu ko a aram ko al'am suratu abdala na? Mula ɗin ba ta zai mana a kula tsula tsula ya yi mai tsawon mai tsawon guda biyu yawa to su ne su biyu tare a aram da abin nan ba a ce ma bakar ba a ce mata wata da a bayyane yake take yawa to ba ba ita ce ake kira da tsula tsula ya Suratu Akala ita ce Sura ta casa'in da shida wajen jerin gwanin kaukan. surorin alkur'ani kuma daga cikin jerin gwanon da ta samu kanta a ciki shi ne nazarat ba da suratun insan ko kabla surati الزلزلة عفوا سورة البينة لم يكن الذين كفروا na أهل الكتاب bayan suratul insan ta sauka a jerin gwanon sauka sai al wannan sai suratu al-bayyina sura ce yar madina ba tare da saɓani ba kin ijma ba ce yar madina ya ke tabbatar da wannan ba kan wa hukunta hukuncenta ai yaushe aka samu wajen zama matsaloli suka faru hukunce hukunce aka bukace aka yi jira amma ta ga al'adun makki ba ta wannan ake yi ba wanda wannan yake nuna mana muhimmancin tadarruji ko tadriji yin abubuwa a hankali mataki bayan mataki saboda wata hikima ko wata kyakkyawar mana suratul talaq da ita da tsayar uwarta suratun nisa surori ne guda biyu da suke nuna mana yadda shari'ar musulunci ta damu da harkar mata da haƙƙinsu ta kimanta su ta ba su markaba a daidai lokacin da turawan yamma suke ganin cewa an danna haƙƙin mata an cauye musu ci gabansu to a daidai wannan lokacin kai kuma da ka buɗe ƙur'ani maganar Allah za ka yi ta cin karo da hukunce-hukunce waɗanda suka shafi rayuwar mata da zamantakewar su waɗanda babu su a cikin alkawani ne wa ba'ayya mana abin nan dokoki na duniya wanda ƙwaƙwalwar mutane suka sanya ba su iya kaiwa matuƙa wajen samar da hukunce-hukunce ba kamar yadda Allah ya fayyace su da hadisan manzo ba ma ko me kake tunani ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir wanda ya halicce ta shi ya fi sanin abin da take bukata su waɗannan turawan yamma da ɗan ƙanshin shatansu masu raka su kenan da ya tunaninsu kullum tunaninsu shine a zo a yi abin da suke kira ta tahrirul mar'a ma'ana wai a yanta mace suna ganin kamar tana cikin kangi to abin tambaya ya macen take kafin zuwan musulunci waye sanar da ku kanku har ku san kimar kanku har ku ce ga haƙƙin ku da kuke nema kun fahimta a daidai lokacin da mace take zama cikin kayan gano. ba a jin ra'ayinta ba ta kai magana ba a daidai lokacin da ake kashe ta wani zan mawuku da su ila bi ayi zan bi ko ila saboda ne yankin ta saboda ta aini ta ce a daidai wannan lokacin ne ake ce mata idza qallaqtum nisaa fa qalliquhunna li iddatihinna wa ahsul idda kuma aka ce wattaqullaha rabbakum gashi ana jan kunnen maza ana musu kashe da akan hakkin mata lokacin da wasu masu gurɓataccen tunani suke cewa mace ta bar hidimar gidanta ta fito a yi gogori da ita kafaɗa da kafaɗa ta manta da asalin primary ta ɗinta to a daidai lokacin ne ita shari'a kuma take nuna ma al'umma ne ya kamata su yi ya kamata su riko da shi domin a tsira kuma a gudu tare a samu yace shi yasa babu yadda za a yi babu yadda za a yi al'umma al'amarin al'umma ya ceto al'amarin al'umma ya miƙe matuƙar za mu ga hukunce-hukuncen Allah da umarninsa mu juya masa baya ko mu juya masa baya lokacin da aka ce mace babu wanda yake mace karta aiki karta kaza karta kaza amma mu gane cewa aikin da mace za ta fito ta yi ba shi ne asalin ba abin da Allah zai tambaye ta a ana da asalin abin da yake shi ne haƙƙinta a al'ummance haƙƙin al'umma a kanta da ta tarbiyyanta, ta saita tunanin mutane ta saita al'ukun na al'ajiyanar kajima hankalin generation waɗanda za su zo al'umma wanda za su zo gobe da jini waɗannan tsayoyin da makamantansu suna mai da martani da dukkan waɗanda suke tunanin cewa an taure haƙƙin mace a addinance da wawan a ɓangaren gado ne ko a ɓangaren wani haƙƙi na zamantakewa ko a kan waɗanda suke tattauna a kan ya za a yi a ce wai saki yana hannun namiji da kusan akwai duk masu tattauna a kan wani matsalar da suke da alaƙa da wannan turar samu rubuce-rubucen saki sai su ce a, ah, to ya za a yi a ce ai partnership ne ai tarayya ce za a yi ya za a ce wai shi yake da haƙƙin ya sake ta to ita ba ta da haƙƙin ta sake shi ke to kaga wannan distraction take cika kwakwalen masu irin wannan tunan da rashin sanin makama ta shari'a da shari'a ta ba namiji damar ya saki sai aka waibo aka gama ta ita kawai ba a bata wani dama ba ta dama ba ta an ba ta dama hulɗi shari'a ce hukunci ne kuma ka je ka bibi tunani mai zurfi da al'ummomi da yanayin da suke gudanar da rayuwarsu za ka gano hikimar sanya saki a hannun mace ba a hannun mace da kuma hikimar sanya ma mace a ba ta dama ta yi hulɗi. Hukumin nan ma da mata aka ba su dama kamar yadda wasu daga cikin maza suke abusing ko suke tozarta al'amarin saki to akwai matan da suke abusing ko suke tozarta abin da ya shafi hulɗi to sai mu zo mu ce me yasa aka sanya hulɗi a hannun mata akwai wata rana a saudiya muna tare da wani aboki na sai yake bani labari yake cewa yanzu tun da lamarin hulɗi ya koma electronically ana yin shi a saudiya a wasu ƙasashe ma'ana kowace mace misali mata tana da ayi data na bayananta a system ɗin gwamnati da komai da sauransu to in mace kawai ta ga dama tana tare da mijinta yana zaune fa kawai sai dai ya ji message ya shigo a wayansu zai ɗauka a alat ne na kulli yana zuwa sai ya ce muku wallahi khala'atni khala'atni ta nuna kulli kuma shi kenan idan a zo to nawa za ta mayar maka kaza kaza duka system kawai ya shiga shi ba ta tsayin jirgin alƙali ba ana faruwa kawai da alat za ka yi akwai matsala ko babu babba wannan yake nuna maka wani usta za ce akwai damuwa to ita daman nan da shari'a ta bayar ba dama ba ce na hawa ya je abin da ya ga dama sakin nan da aka sanya shi a hannun maza ba ana nufin wai kawai maza kamar da shi wani kiwata tare da za su kurɓa kawai da sun ga dama su wajen ba sai an ce ta Allah ya ce tilka hududun ba sana ta ta da hukunce hukunce da iya hukunci ne na Allah kar ku saka ci da su har ku yi wasa da su za mu zo mu ji ƙarin bayanai masu matuƙar muhimmanci a gaba insha Allah ah, wannan sura tana da ayoyi sha ɗaya a wajen malamai na abdul ai kusa daga ciki sun tafi kan ayoyi sha biyu ne walid dimashqi adadul akhiri jako wannan fara'idul hisan na abin abdul fatah al-qadi malamin qur'ani kana da wata manzuma wani wani tarihin da yi wanda yake tattauna a kan adadin ayoyin ƙwarƙani da adadin <clears throat> ayoyi a kowace sura da yadda malaman ƙwarƙani suke sabawa wajen <clears throat> suke sabawa wajen kirga adadin ayoyin ƙwarƙani bisa la'akari da garuruwan da aka tura masa'if al al-usmaniyya mushafai wanda Usman bin Affan ya ba da umarni aka rubuta a zamanin da irin su abin jihar ulama ko alhims hims kenan na Siriya da Dimashq irin su Basra irin su mutanen Makka Hijaz da sauransu to kaga anan kai ce maka da makki malaman makka ko mushafi da aka rubuta su da suke garin masar da na ɗan basara, da na ɗan hims su ne suke karanta eh, eh, wannan eh, wa man yattaqi Allah yaj'al lahu wasu ce kirga shi a matsayin aya a'a wasu ce makhrajan wa yanzu min haythu la ya'tafi ci gaba wanda ya kirga makhraja a matsayin aya kaga ayoyin adadin ayoyin sun karu sun rabu kai wanda ya kirga a matsayin cewa a dunkule ne a hada da jumlar da take gaba da ya ce maka adadin ayoyin kafin yi kasa kan kirgan sauran malam karanta mana karanta بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي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 لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قال سبحانه وتعالى يا أيها النبي يا كي ونا النبي ونا الذي من أجل ما معه آه، ذاك إيه سوى أقيشا فقال لك ذي وندبا أن تشيشها يا أيها النبي المكرم المعظم المحبوب المبدل ورسول ya kai wannan annabi mai daraja mai kima abin ƙauna abin martabawa da daraja shi ne abin da lafazin ke bayawa ya yi wannan ya kwallaka tumun nisa a faƙon ko hunna da shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan kuka yi niyyar sakin mata wanda suke ƙarƙashin igiyar auren ku faƙon ko hunna ko kuma ka ce ya kai wannan annabi mai daraja ka sanar da al'ummarta cewa idan suka tashi sakin matayensu ba su sake su ne hinna. wannan lamun ana kiranta lamun tauhid su a aiwatar da wannan sakin a daidai lokacin da ya kamata daidai lokacin da idda za a samu damar kirga ta a kyakkyawar yanayi ma'ana kada a saki a lokacin da ƙiddar ba za a kirga ta a matsayin cewa ta fara ba duk da yin ƙiddar shi ne a lissafi na adadi na kirga to lissafi na adadi da kirgan nan ba zai yi ba idan ya kasance an tsaki mace a daidai lokacin da ake jinin al'ada to me za a lissafa ke ko kuma ya kasance a an sake ta a cikin lokacin da wata alaƙa ta shiga tsakanin mata da miji sai kuma aka sake ta ba tare da an san cewa akwai ciki ko ba ciki ciki ya bayyana ko bai bayyana ba da sauran ga bisa waɗannan yanayi ne ko yanayin mutane da ba yadda za a ce an fara wani lissafi ingantacce to shine fa qalliquhunna li iddatihin wa ahsul idda sannan kuma ku kididdige lissafi wa ahsul idda da wannan jumlar ce wannan jumlar ne wasu marubuci malamai suke cewa wannan jumlar tana tabbatar da cewa al'ummar manzara masu sallam al'umma ce ɗan lissafi yanzu ga shi a ɗaiɗaikun masu aure ana cewa wa ahsul idda kuna da lissafi Wasu kuma lissafi idan aka ce ka kula da lissafi ba ana nufin lissafi a kan abin da ake magana a kan shi ba ne kadai. A'a ka zama mai lissafi a cikin al'amuranta, ka zama mai kyakkyawan takdiri, ka zama mai iya auna al'amura, ka zama mai tsari. Shi ne. Kamar yadda sallah take koyar da mu darussa da yawa. daga ciki lokutan da aka sanya maka lokaci ka za ka yi lokaci ka za ka yi azhar ka yi la'asar ka tana koya maka daga cikin darussan sallah a nan shine tsara abubuwa bisa lokaci an fahimta wattaqullaha rabbakum Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku ji tsoron Allah ubangiji dan ku kurju hunna min buyutihim kada ku fitar da su daga gidajensu sai Allah subhanahu Ta'ala ya danganta gida da su mata yin burutihin kada ku fitar da su daga gidajensu domin a nuna cewa gidajen mata wani territory ne ko wata mamlaka ce ko wani waje ne da yake ƙarƙashin kulawan mata. Yanzu ne da suke jin cewa wannan namu ne ba su dama su ji cewa nasu ne ba wani ana nufin nasu a babin mallaka ba nasu a babin kulawa da alkintawa da saita al'aura da wannan jumlar wasu da cin malamai suke cewa da ita da makamantansu hmm, irin su warkunan rayu da ya kuma wanda aka nasabta gidaje ga mata cewa wannan yana nuna cewa gudanar da gidaje da tsara al'amura ta ɓangaren cefane da yadda za a gudanar da shi wannan hidima ce ta mata a sakar musu wannan damar matuƙar za su yi abin da ya kamata kamar yadda kuma malamai na fikihu suka fitar da wani hukunci a ƙarƙashin hasken wannan ayar cewa wannan ayar da makamantanta tana tabbatar da ko suna tabbatar da cewa ashe haƙƙin mace ce a bata wajen zama ko haƙƙin mace ne a bata wajen zama inda da shi Allah ya ce gidanka ne ma sai aka ce gidanta to inda badin tana da haƙƙin a zaunar da ita a gida kaza a ce abin da ka mallaka ma a zahiri naka a hakikatan naka ne amma aka danganta shi gare ta to fahimta tunda wannan fa'ida ce mai kyau wala da kurujina illa an yati na bi fahishatin mubadila haka nan kuma kada idan aka yi saki to kada ku yarda ku ku fitar da mata daga gidajensu kamar yadda da yawa daga cikin mutane ake yi a wannan zamanin da zarar saki ya shiga tsakanin mata da miji shi kenan kadai ka ji an fara tsalla gano da kwashe kujeru da sauransu ko da saki ɗaya ne kuma wannan daga ɓangaren dangin mace ce daga ɓangaren namiji shi ma yana wani kuskure to sai ce a taka ina su ina su bar mai wannan ba daidai ba ne zalunci ne ita alfarmar aure ne ba daidai ba ne haramu ne la su kurjin hunna min kada ku fitar da su daga gidajensu na aure wala ya kurjina su ma kada su fita kawai da zarar an ce an sake ta sai ta ce to a kawo a kurkura a kawo kafinta ya zo ya tsabbala kan bari wannan ba daidai ba illa an ya'ti na bi shi mubayyana sai har sai in sun zo da wani laifi mai girman gaske wanda yake cancantar da fitar da su wannan lafazin na illa an yi atina bi fahishatin mubayyana yana da ma'anoni ta haka ko da yake sai kamar yadda ibn al-jawzi ya ambata a cikin zadul nasir yake cewa daga cikin ma'anonin illa an yi atina bi fahishatin bayyana kada ya ce wannan آه، جملة تنا لألا ترد لا تنا لألا أن لا تخرجوهن من بيوتهن معنى المجنة لا تخرجوهن من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ولا يخرجن akwai kuma ma'anar yadda take to bari mu koma asalin ma'anar farko da ibn jauzi ya ambata ita ce la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna fa in kharajna fa inna tilkum hiya al-fahisha kada ku fitar da su daga gidajensu su ma kar su fita umarni daga Allah idan suka fita to sun yi mummunan samu shine fahisha saboda haka a wannan ma'anar ta farko illa an yatina bi fahishatin ma'anar maganar إلا إذا أردنا أن يأتين أن يأتين بفاحشة مبينة بخروجهن من البيت. وتمت شنو زي ما والفاحشة هو ما فحش عقلا وطمعا وعرفا. هنا أبندا زوجيا تكي كاملتا هنكلي ما شريعة ما بتهدد ma'ana ta biyu illa an yati na lifafi shakin mu bayyana sai dai idan sun aikata mummunan aiki na aikin zina aikin ashar to a daidai wannan lokacin ai akwai haddin da yake jira su a lokacin a fitar da su daga gidan domin su je a tsayar musu hajji ko kuma illa an yati na lifafi shakin mu bayyana su aikata mummunan aikin da bai kamata a zauna da mai irin wannan ɗabi'ar ba a inuwar ko a lemar gidan aure ba to wannan aikin da suka yi sai ya hukunta a fitar da su kun fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa tilka hududullah waɗannan bayanai waɗannan hukunce-hukunce da kuke ji tun daga al'amarin saki da yadda za a aiwatar da shi da cewa a yi saki na suna ba saki na bid'a ba da cewa kada a fitar da mace idan aka sake ta ita ma kacce kuskura ta bar gidan mijinta duka waɗannan iyakoki na iyakoki ne na Allah cikin ta ururwa wa man yata'adda ururwa duk wanda koya yadda ya kintar inda Allah ya jala ya ce kar a keta ka fa kabbala ma haƙiƙa hakika ya zalunci لا تدري لعل الله يؤذيك بعد ذلك أمرا سوى أن شمع في ثور ما في ثور سكي ko masu saurin da an sake su su bar gidan ko masu saurin da sun yi saki su ce a tattara ina matansa su tattara ina sai na su gaba wai ba su sani bane cewa idan Allah ya so babu mamaki Allah subhanahu wa ta'ala gobe ko jibi ya kaddara wata kyakkyawar alaƙa kuma ta fito tsakanin ma'aurata an rabu ana rai a face sai ka ga wata sabuwar kulawa ta fito ta alaƙa tsakanin ma'aurata wannan ayar jama'a daga cikin manya-manyan darussan da kake koyar da mu shi ne rashin gaggawa a cikin al'amara, rashin saurin yanke hukunci da muna da zato ga ma'aurata sannan tare da cewa za a iya aure ya rabu amma ko mutunci yana nan fahimta yana da kyau mutane su gane rabuwar aure ba ya nufin lalacewar alaƙa tsakanin gidajen auren ba za a iya aure ya rabu kuma a alimentenin ko a ci gaba da mutunta juna aure zai iya rabuwa amma har yanzu ana shawartar juna akan abin da ya shafi gudanar da al'amarin ƴaƴa da ke tsakani aure zai rabu amma abin alkhairi in ya haɗu a can wannan zuri'ar za a taru a je a yi musu barka a yi musu murna idan aka san haka ne a je a yi gaje ba kawai da igiyar aure ta tsinke shi kenan a dinga eh, ine ma juna a raba gari a dinga fito na fito da juna wasu ma ciki lokacin cikin sai ka ga a dangin wannan za su je ne su ba mijin tashi wannan su je su tashi wannan wannan waɗannan abubuwan ba sa cikin hikimar da shari'a take ba sa cikin abubuwan da ake sa ran su faru lokacin suke. sai eh, ba ana nufin ana cikin shan shayi da murna bane ake saki ba ba haka ake amma dai kuma ba ana nufin kuma ya kasance an wulaƙanta juna an ci mutuncin juna zan ta'a an shigo rayuwar aure ne bisa sunar manzara masu salama ko idan ruwa ya yi tsani aka fahimci cewa wannan alaƙa za ta ci gaba ko kasar ya kohon na sarahan fa imsakun bi ma'ruf ko kun bi ihsan akwai sauran bayanai masu matuƙar yawa da muhimmanci a ƙarƙashin harshen wannan ayar za ta zama matashiyar mu gobe insha Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa assalamu alaikum wa